بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بركة متساكفة سواء a wannan fili mai albarka da muke tattauna akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tattauna akan nana Hafsa binta Umar matar Annabi sallallahu alaihi wasallama um, kamar yadda muka faɗa akwai riwayar Imam Abu Dawuda da ta tabbata cewa nana Hafsa mace mai yawan sallah mai yawan yin azumi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya rabu da ita ya mata saki guda ɗaya mala'ika jibrilu ya ce Allah ya ce a gaya ma kamar yadda ita saboda mai yawan sallah ne mai yawan yin azumi ne imam tabarani ya ruwaito shi a cikin mujamul kabir da imam hakim a cikin al-mustadrak sheikh nasiruddin al-albani ya ce wannan hadisi sahihi ne ingantacce kamar yadda ya zo a cikin wato sahih jami'u sarir ibadar ta yasa aka dawo da ita ta ci gaba da zama Allah ya sa iya mata su koyi da wannan cikin falalar na na hafsa binta umar ƙura'anin nan izu 60 ɗin gurungun bayan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi wafati ai bayan sai na umar ya yi wafati ya rasu a hannunta yake a matsayin ta na matar manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai aka ba ta ƙura'anin aka ce ta ajiye shi a wajenta haka ce ta ajiyar kwafin ƙura'ani wannan wanda muke karantawa a duniya muke amfani da shi sannan kuma daga baya ne sai dan usman ya nemi ta bashi wannan qur'ani din saboda lokacin da ya zo hada Alƙur'ani. bayan ya gama amfani da shi kuma ya dawo mata da shi har sai da Allah ya mata rasuwa Allah ya kara mata yadda haka wannan hadisi ya zo imam ibn hibban ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi ingantacce ajiye mata qur'ani ko ba ta qur'anin nan da aka yi kun ga ai ya nuna matsayi ne da daraja a wajenta to amma abin mamaki wannan kuma ta sa wasu daga cikin makiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama makiya umar makiya hafsa din suke suka akan wannan qur'ani nan namu izin sittin nan ai wai bai cika ba wai qur'ani ne naqis qur'ani ne wai tauyayye qur'anin sun hafsa da umar ne abun mamaki subhanallah wai ma'ana na hafsa da da da umar ibn khattab ne sun caccanja abin da suka caccanja sun cire faralar aliyu da ahalil baiti da waye da sauransu irin waɗanda maganganu waɗanda akwai haɗari kwarai da gaske a rinka danganta su ga matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan har haka ne shi aliyun ba yana nan ba ya aka yi ya bari aka ciccire falalarsa da falalar ahalil baiti ya aka yi bari tunda jarumi ne shi Ali bin Abi Talib so na magana ba haka bane kuskure ne suka ce Allah gyara mana sannan tana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar habasha ita na da hafsa kuma da aurenta ta hijira ɗin kamar yadda muka faɗa mijinta ya yi shahada ya rasu sannan ta zamanto bazawara wadda ba ta da miji ce annabi ya aure ta nana aisha allah ya ƙara mata yadda kamar yadda kwadake ba nana aisha ba ya zo a cikin riwaya cewa ita mana na hafsa tana ƙoƙarin rigegeniya da sauran mata wajen ta ga ta samu rike ko gindin zama a zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito tana da ƙoƙarin yaya za ta faranta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya za ta yi masa ta yi iskalin surur wa sa'ada fi kalbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam za su shigar da farin ciki da jin daɗi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi a nan yan uwana idan an lura abin da nake so na kai mu gare shi ne ashe ya kamata tunda mun koya a gidan manzon Allah matansa ga yanda suke yi to ya kamata mu ma mu kowace mace ta yi kokari ta ga yaya za ta ainihin wato shigar da alheri a zuciyar mai gidanta yaya za ta samu gindin zama a zuciyar mai gidanta ta hanyar kyautatawa ta hanyar farantawa ta hanyar biyayya da ɗa'a da kuma jin tausayi da tattalin abinci da kula da tarbiyyar yara da bin umarnin da mai gida ya yi to shine za ki shigar masa da asuru farin ciki da jin daɗi a cikin zuciyarsa kuma a nan ne ya kamata ki kishi da ke da 'yar uwarki ki rigata idan 'yar uwarki tana yi wa mai gidanki hidima to yi kokari ki rinka yi wa mai gidanki hidimar da ta fita 'yar uwarta ki ba wai shi zafin kishi mara asali mara tushe ba ga shegen kishi ga rashin biyayya ga miji ga baƙin kishi ga shegiyar ƙazanta a tattare da ke ga mugun kishi ga ƙin uwar miji ga kishi ga rashin ibada rashin bin ubangiji ga kishi ga sace-sacen kayan miji kishin ki ba zai miki amfani ba ga kishi ga gulmace-gulmace ga kishi ga ƙulla alaƙa da ƙawaye na banza marasa amfani so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye in za ki kishi kishi da asali da manufa ga yadda ake kishi na ga yar uwata ta yi kokari tana yi wa mijina kaza tana yi masa hidima ni ma bari yi kishi ni ma nan gaba in kai masa na ga yar uwata idan mai gidana ya zo girki ranar ta tun da yamma ta gama wanka ta gama abinci ta yi kwalliya ta gyara jikinta jiransa kawai take ya dawo ni kuma a tawa ɗabi'ar sai ya dawo ma ya yi ta jira yana gingiɗi ma tukunna ina kicin ban gama abinci ba sai na gama cikin dare na kawo masa da zafi zafi bai dahu bai ci sannan kuma in ce jira ni zan je na yi wanka haka kike kullum yar uwarki ta fi ki gama abinci da wuri ta fi ki kula da hakkin miji kai maza suna ganin ikon Allah don mutumin da ya tara mace sama da ɗaya to zai sha mamaki kwarai da gaske zai ga bambanci wata in ta tsaya ta afka maka wani abun wato wallahi za ka ɗauka kamar ba ta taɓa zuwa ta zauna a gidan tarbiyya ba gaba ɗaya kai ka ce ita kan ba ta sama me ma'ana aure ba wata kuma sha Allah biyayya biyayya wallahi wata tana ma biyayya sai ga kamar ka zubar da hawaye saboda daɗi ƙauna namiji yana ƙaunan mace iya ƙauna a rayuwarsa matukar ya ga tana yawan yi masa biyayya da ɗa'a. so mata idan kuna so ku mallake zukatan mijinku kamar yadda aka rawaito na Hafsa tana yi tana kokarin ta mallaki zuciyar maza Allah sallallahu amma ta ya ta hanyar masa biyayya ta hanyar yi masa da'a ta hanyar wato aikata abin da ya ci haka ya kamata ki zaman to kina yi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun anan ne ya kamata a yi tsere a yi rigengeniya tsakanin yar uwa ya zama mai gidanki ya kasa gane tsakanin ke da wacce kam wai wa ya fi wani mai kyautatawa ya zama ke ma din kin yi kunnen doki da yar uwarki wanda ake ganin ta fi kowa kyautatawa to kin shigo layi kenan amma in ba haka ba to galiban za mu yi ta zama ne zaman damuwa zaman matsaloli zaman wato tasko haka za a yi ta zama Allah kiyaye mu bayan wannan ya zo a cikin um, riwaya kamar yadda malamai suke faɗa na Aisha ta yi rayuwa irin ta haƙuri na na hafsa kai ta yi rayuwa ta haƙuri da juriya bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bar duniya ya batta annabi ya kasance yana ƙoƙarin ya gaya ya yarda da ita cikin falalarta har yana cewa la urdiyannaki wa inni musirrun laki sirrun fafadhihi zan yarda da ke ina so kuma ki yarda da ni zan sanar da ke wani sirri ki kiyaye kamar da imamul bai haƙi ya ruwaito a cikin wato sunan ɗansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sirri da ita wadda zamu zo mai bayani nan gaba insha Allah tabaraka wata'ala a lokacin da sayyidina Umar ya shahada a ƙarshen rayuwarsa bayan an kashe shi a masallaci na na Hafsa a ta na matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan a lokacin abin ya faru ma'ana tana raye aka kawo mata labari marar daɗi cewa wani mutum mai suna abu lu'lu'a almajusi lu'lu'at almajusi ya kashe mata uba ta taho tana mai gaggawa tana ta tafiya tana sauri kamar ta yi tuntube don ta je ta kalli mahaifinta kafin ya bar duniya saboda an kashe mata uba tana sauri tana sauri tana sauri ta je ta tarar da na umar mutane suna ganin ta zo a lokacin suka tashi suka ba ta wuri ta zauna tana ta yi masa addu'a kafin ya cika kar ku ita esta ce kuma amma matar annabi ne sallallahu alaihi sallama yana girmama ta ta fita ta je ta shiga ɗakin cikin gida ɗakin da mata suke zaune ta kasa mallakar zuciyarta duk da cewa ta yi haƙurin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ta ta zubar da hawaye saboda tana ganin lalle babanta ba zai rayu ba haka sayyidina umar ya yi mata wasiya Allah ya ƙara masa yadda ya ce da ita ai kaza kada ai kaza ai kaza kada ai kaza hafsa kenan binta umar akwai abin da ya faru tsakaninta da annabi sallallahu alaihi sallama kafin ya bar duniya wata rana manzan Allah sallallahu alaihi sallama na na hafsa ta fita bata nan sai ya kadaita shi yake ɗanta da ɗaya daga cikin matansa bayi a ɗakin ita na na hafsa ɗin to da hafsa ta zo ta ga haka ɗin abin bai mata daɗi ba ta ji ciwon abin sosai ƙwarai tana zuwa gurin annabi sai ta fashe da kuka sai kuka sai kuka sai kuka sai kuka ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ɗaki na za a yi haka ma'ana kishiyata a zo a yi alaƙa da ita a ɗaki na a gidana ta yi ta kuka ta yi ta kuka to shi ne annabi sallallahu alaihi ke rarrashin ta yake cewa insha Allah ki haƙuri ya ba ta haƙuri ya ce kuma zan yarda da ke zan gaya miki wani sirri ki kiyaye kada ki faɗa kira ta ya nuna mata cewar wannan mata da ya yi alaƙa da ita a ɗakinsa ya ma haramta wa kansa ma ya ma daina kusantanta kawai gaba daya kenan amma dai sirri ne ta kiyaye to ka san hali da ɗabi'a irin ta mata bayan an gama wannan ya gama ba ta hakuri ya sanar da ita ai kamar ka ce Allah Allah take su rabu da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga Aisha ta zo sai dai labari ta zuba Aisha ta karantar da ita ta gaya mata gashi gashi ma ai abin da ma annabi ma yi sai labari sai ya yadu kafin labari ya yadu Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sirrin da kuka yi fa da nana hafsa ta fa yada wannan sirrin shine can inda Allah yake cewa iz asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisan فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير in ta tuba ilallahi faƙar sagar sagat kuma, wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu da zalika zahir Allah ya bashi labarin sirrin da suka yi da iyalinsa sirri kam ya bayyana shi sa ya ce ya sirri da wasu ɓangaren matansa wani kuma bai yi ba sai annabi zai same ta ce ke hafsa ya aka yi haka magana da muka yi kika yada sai ta ce man an ba aka haza kai ko Muhammadu ba ya baka wannan labarin waye baka yace na ba ni al'alimul khabir Allah masani mai ilimi shine ya bani labari kuma shine mai bada labari a kamun da ake aikatawa za mu je hutu rabin lokaci sai mun sake dawowa insha Allah yan wa barka mu da kasancewa a karo na biyu ba mun je hutun rabin lokaci yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba ta labari sai take ce ah to kai wa ya gaya maka wannan wa ya baka labarin cewa na faɗawa wa wata kala na ba'ani al'alimul khabir Allah ya ce al'alimu al-khabiru shi ne ba labari manzo Allah ce Allah masani mai ba da labari shi ne ya bani labari so a can idan ba manta ba cikin abin da annabi ya ya faranta ita na na hafsa ɗabi'arsa ce ya yi ta abubuwa da zai faranta wa iyalinsa sai ya ce mata ya haramta wa kansa wannan baiwa da yake saduwa da ita to shine dalilin da Allah ɗaukin sarki ya saukar da wannan sura ta suratul tahrim a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai ya ayyuhan limatu lima tuharzimu ma ahallallahu lak mardo mardata azwajik wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم wallahu maulakum wa huwal alimul hakim ya kai annabi don me yasa kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta ma lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik Allah ya halatta maka amma ka haramtawa kanka kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim to Allah ya gafarta maka wasu malaman suka ce a ba a wannan kisa din bane ba suka kawo wata kisa daban suka ce ta dalilin ta aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana zagayawa ɗakin matansa kamar yadda muka tattauna to kowace mace da irin ɗabi'a da hali irin nata da hanyoyi da take bi na kasbi wato samo mijinta ya zama yana ƙarƙashin kulawarta da hauzinta mijinta yana hannunta ta wannan ai abin ai mata murna ne ai annabi yana zagayawa sai kan je ɗakin na na zainab binta jash sai tana tanadan masa da wani abu mai kamar zuma mai daɗi annabi kuma yana son zaƙi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son abu mai zaƙi kamar yadda aka rawaito yana son nama so idan ya zo gaishe ta sai ta ɗauki wani abin ta bashi aisha da kishi irin nata kusan an ce a cikin matan annabi gaba ɗaya ba wanda ta aisha kishi ita ce kuma yarinya ita ce kuma ƙarama sai ta haɗa baki da sauran matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa muhammadu sallallahu alaihi sallama yana bin ɗakin matan nan nasa amma wance tana zuwa tana bashi wani abu da Allah duk wacce ya sha ya zo ɗakin ta gaya masa cewa ya ta ji yana warin wani abu ko ya ta ji warin wani abu daman shi ko manzo Allah a duniya ba abin da yake irin sansani mara daɗi ballantana a danganta shi gare shi hakan kuma aka yi a lura fa da makirci da ƙulle-ƙulle irin na mata zala ya je ya sha wannan abin a ɗakin zainab ya biyo ɗakin na na aisha sai take cewa yaya na ji warin wani abu <laughs> ka duba ita fa bata ba da abin ba amma me yasa wai yar uwarta za ta bayar bari ta hana ya kyamaci abin ya ma daina amfani da shi annabi ya ce ba wani abu bane ba abu kaza ne na je wance ta bani na sha kuma daga yau na daina ma bazan zan sake sha ba kaga ya haramta wa kansa kenan to shine Allah ya ce lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata zuwa wallahu ghafurur rahim kamar yadda zai da yawa malaman tafsiri suke kawo Allah musu rahawa a nan gurin abin da za mu tsinta wannan abin da ya faru a gidan annabi sallallahu yana nuna mana da har yanzu dabi'u irin na mata duk lokacin da matar ka wance tana yi maka wani abu na kyautayi ita kuma wacce ba ta yi ina tabbatar maka insha Allahu waɗanda ba sa yin nan sai sun yi fushi sun yi fada sun yi gaba da waccar akan kyautata maka da ake wata irin rayuwa yanzu da ake rayuwa kai ka ce kamar rayuwar ta ƙarya kamar kamar ka ce wal iyadu billah matan mutane ba da gaske suke zaune da su ba ya kamata kai a matsayinka na mai gida a soka a kaunace ka a kyautata ma a faranta maka ko to ita mace musamman matar bahaushe ba fulata ne ba ta kyautata makan ba kuma amma tana bakin cikin wata take wata dama wai gwanda dai a ragas gaba daya mutuwar kasko gaba daya tunda ita ba ta kirki bane wacce ma ta zama ta kirki kaga wannan ba zai yi ba sai a zo a ta faɗa da wata matarka saboda tana kyautata maka za a haɗe baki a kanta ke ma ya kamata ki sani in ke kika fi kyautata mai gidanki alkawarin Allah wallahi wata sai sun haɗe baki a kanki sai miki azaba a gidan nan sai ki dage da azkaru da addu'o'i safe da yamma maganin miyagu da 'yan tsurku kenan to haka mata suke yi wataƙila ka wanki take maka sauran sai sun yi fada da ita don me yasa take maka wanki ko da ba fito fili suka faɗa ba wataƙila ta fi maka abincin da kake so sauran shaidanci irin na matanmu ita ɗin mai kwanta yi ƙoƙari ta kyautata ita ma ta samu matsayin a wurin mai gidan A'a bari ta hanyar da za ta kassara wancan aikin da wacce take sai a nuna ma wataƙila abin ma ba mai kyau ba ne ko watakila ta fi maka biyayya sai a ce ai munafurci ne da ita a gabanka ne take maka amma an baka nan tana maka kaza ta fi kula da 'ya'yanka ai ba don Allah ba take tana yi ne don abu kaza haka dai wannan duk ɗabi'a ce ta mata wanda ya kamata mai gida ya karanta wannan karatun ta nutsu ya fahimce shi don ko lalle aure zaman aure makaranta ce ta fi university wallahi akwai abin da ba a cikin aya ko hadisi ake samun sa ba gogewa ta yau da gobe kawai ita ce take tabbatar take samar da wannan Allah ya sa matan musulun su kyautata mana kuma su zamantu sun dauki izini ko izina Nana Hafsa ta zauna a Madina ta yi ta karantar da mutane addini ta zauna a madina ta yi ta karantar da mutane addini ta yi ta ruwaito hadisai har sai da Allah ya kai lokacin da rasuwa ko mutuwa ta zo mata a watan sha'aban shekara ta arba'in da biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ila jiwari جوار ha. ta koma zuwa ga ubangijin ubangijinta radiyallahu anha litalhaqa bi zawjiha alhabib almuhibb dan ta haɗu da mijinta masoyi almustafa annabi ta haɗu da shi fil jannati alfirdaus al'ala a gidan aljanna ta firdaus madaukakiya an ce a lokacin da ta rasu a lokacin halifancin muawiya ne ta rasu ta bar duniya tana da shekara sittin daidai wasu kuma sun ce ta kai da uku. kai akwai riwayar ma da ta ce na nafsa ta kai shekara 41 kafin ta bar duniya marwan ibn al-hakam annan sarki shine ya mata sallah gwamnan madina a wannan lokaci abu huraira abdurrahman ibn sakhr shi ya ɗauki makarar ta gawarta Allahu akbar abu huraira abu huraira shi ya ɗauki gawan na na hafsa ɗora a kafaɗa aka kai aka je aka binne ta a cikin ƙabarinta abdullahi ɗan uwanta abdullahi bin umar da kuma asim shi ma ɗan gidansu na umar duk su suka shiga cikin kabarinta suka shigar da ita akwai salim akwai hamza akwai ubaidullah duka waɗannan kuma 'ya'yan abdullahi dan umar ne su suka shiga suka kama ta suka sata a kabari suka binne ta tana nan a nan baƙi a baƙi ulgarƙadi wannan makabarta da take kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a yanzu haka Allah ya ji kanna na hafsa Allah ya mata rahama saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai gani na gaba da za mu sake haɗuwa, wallahu ta'ala alamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu